A nan matsalar da muke fama da ita shine babu isassun likitocin kaɓa haihuwa, sannan kuma muna da matsalar wutar lantarki kawai inji ɗaya gare mu wanda yake haskaka wajen haihuwa da kuma ɓangaren wurin da ake kula da marasa lafiya wanda ya yi tsanani. Duka da yake muna da fitilu wanda yake cajin wuta, amma duka da haka ba sa isa. Kiran da muke shine a ƙara ɗaukar ma'aikata musamman ma waɗanda suka samu horo da kuma kawo kawo sabbin kayayyakin aiki kamar gadon haihuwa da dai sauransu. Matan suna zo muna a makare babbar matsalar mu suna latti kafin su ta awon ciki. Akwai ma waɗanda suke zuwa a wata na takwas na ciki domin awo. Alhali kuwa awon ciki yana farawa ne tun watanni uku na ɗaukar farkon ciki wanda zai ba su damar su samu awo hudu da kuma yin allurar rigakafi. Akwai da yawa da suke zawa su yanki tikiti kawai. A bangaren awo shararrai kuma a nan ma ba sa kammala awon wanda ya kamata mamar da kuma jaririn su samu waɗansu alluran rigakafi abinda yake kawo wa yara cikas kenan